ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu kayatarwa, kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye Eh ga sako da kasata ku ji ni yanzu za a na magana akan ta cutar covid-19 nake fadowa uba sani a yau ya bani sako in fada madu mutane mu bi duka ka'idodi na likitoci da gare mu sun kazana ya ce mu yawaita wanke hannu da sabulu fako da omo mu takaita musabaha da hannu domin gudun fakar mu ita zama in gida a dukanmu hakan Allah zai tsare mu face mask mu dinga sawa mu tattare hancuna da baki sannan in za mu dinga tare mu sa tishu mu tarra baki mu dai da shiga cikin mutane ma'ana gurin da an ka taro cunkoson mutane nake magana jama'a mu ma kiyaye uwa uba fa'addu musulmi babu kirista fa ko musulmi sakon sannata obasani ne fa akan virus ya allahu ka tsare mu masu shi ka tashi ka fadar su sauti daga muryar hausa 24.com.ng gaskiya ce ai coronavirus ta yadu cikin kasa da sashe gogawa ka ta faɗakarwa in ji sanatan mu gaskiya ce sashe to ga waka ta faɗakarwa in ji sanatan ma'uwa sani muryar hausa 24.com.ng Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin ɗan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haɗuwa. Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta za ku iya bibiyar mu. a YouTube channel ɗin mai suna muryar Hausa 24 TV. Domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya, kana za ku iya samun labarai faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa. Complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Mizu, waƙoƙin biga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kanu tarihi tatsuniyoyi wasu kwakwalwa da sauransu duk a www.muryarhouse24.com.ng da kuma youtube channel din mai suna muryar hausa 24 tv